Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 24 ga watan Mayu na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji rahoto akan wata mummunar gobara da ta shafi shaguna sama da dubu ɗaya a ƙasar Kamaru. Muna kuma ɗauke da rahoto akan yadda ake samun matsalar cin hanci da rashawa a matakai daban-daban wanda ma ba na gwamnati ba. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ya kuke gani za a yaƙi masu cin hanci da rashawa da ke kan tituna da sauran wurare a Najeriya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. A yau Talata an ɗauki jinin 'yan uwan mutanen da suka mutu a jirgin saman fasinjan Masar mai lambar tafiya MS-894 domin taimakawa wajen gano gawarwaki ko gaɓoɓin jikin mutanen da aka tsinto a cikin tekun Bahar Rum. Har yanzu masu bincike suna ƙoƙarin gano musabbabin ɓacewar wannan jirgin kira Airbus A320 wanda ya taso daga Paris kan hanyar zuwa Alkahira a ranar Alhamis da ta shige inda dukkan mutane 66 da ke cikinsa suka mutu. Duk da cewa ba tantance abin da ya haddasa faduwar jirgin ba, shugaban sashen binciken kimiyya a Masar ya yi watsi da hasashen da wasu ke cewar bam ne ya tashi a cikin jirgin ganin yadda guntattakin gaɓoɓin mutane kawai aka gano zuwa yanzu. kamfanin safarar jiragen saman Egypt Air ya faɗa cikin wata sanarwar da ya ba kamfanin dillancin labaran Faransa cewa an ɗauki jinin iyalan mutanen da ke cikin jirgin domin a taimaka wajen gano garokin 'yan uwansu. Wani jami'in Masar ya ce an tsamo buhuna 23 na gaɓoɓin mutane daga cikin teku tun daga ranar Lahadi. A lokacin da yake magana da kamfanin dalancin labaran Reuters, wannan mutumi da baya so a bayyana sunansa ya ce gaɓar jikin ɗan adam mafi girma da aka samu bata wuce faɗin tafin hannu ba. haka kuma majiyoyi sun ce babu kwakwarar hujja da za ta nuna cewa lallai wani abu ne ya fashe a cikin wannan jirgin. Wakilin murya Amurka a yankin manyan tafkunan Afirka, Thomas Perriello, ya bayyana sabon zagayen tattaunawar warware rikicin siyasar Burundi da cewa matakin kwarai ne. Perriello ya yi magana da sashen tsakiyar Afirka na murya Amurka daga birnin Arusha na ƙasar Tanzania yau Talata, a lokacin da aka kammala tattaunawar ta kwanaki hudu. Tsohon shugaban Tanzania Benjamin Nkapa shi ne ya shirya tattaunawa da nufin kawo ƙarshen zanga-zanga da tashin hankali da suka ɓarke a lokacin da shugaba Pierre Nkurunziza ya yanke yin shawarar ta zarce don neman wa'adi na uku kan mulki a shekarar da ta shige. Tattaunawa da aka yi can baya ƙarƙashin jagorancin shugaba Yoweri Museveni na Uganda bata haifar da komai ba. Beriyela ya ce tattaunawa wannan makon an yi ta ne kan muhimman batutuwa tare da kasa kunne domin jin bayanan dukkan bangarorin ya kuma yaba da kwarewar siyasar Mr. Nkafa. A cikin jawabin da ya yi na rufe tattaunawa a yau Talata, tsohon shugaba nkafa ya yi alkawarin ganawa da bangarorin da ba su halarci tattaunawa ba ta wannan makon. Labarin duniya suke zuwa muku daga sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. yau talata da asuba hukumomi a kasar girka suka fara kwashe mutanen da suke zaune cikin wani sansanin 'yan gudun hijira na jekanayika da ke idomeni an tura 'yan sanda akalla 400 zuwa cikin wannan sansani da ke dauke da 'yan gudun hijira kimanin 8,400 hukumomin girka sun ba da tabbacin cewar ba za a yi amfani da karfi wajen kwashe waɗannan 'yan gudun hijira ba wata mai magana da yawon kungiyar kula da hijiran mutane ta duniya girka christine nicolaidu ta faɗa wa muryar amurka cewa komai na tafiya yadda ya kamata ya zuwa lokacin da aka tattauna da ita to amma ta ce gaskiya ne akwai 'yan sanda masu ɗan karen yawa a kewaye da wannan sansani na idomeni ko da za a iya samun wani a mutsi abin da ya bambanta ko ya bambanta kenan game da kwashe 'yan gudun hijira daga wannan sansani a wannan karo idan an kwatanta da na watannin baya shine hukumomi na girka sun samar da wasu sansanonin daban guda tara a kewayen Thessaloniki ma'ana yanzu kowane ɗan gudun hijira ya san sansanin da zai koma kuma akwai wadatattun kayan bukatun da za su iya ɗaukar su a waɗannan sabbin sansanoni sansanin jekanayi na idomeni ya fara a zaman wurin yada zango na 'yan gudun hijira a bakin iyakar girka da ƙasar macedonia wurin ya fi cika a watan maris da ya shige inda mutane dubu sha hudu suka taru cikinsa lokacin da ƙasar macedonia ta rufe bakin iyakar a watan maris din. Dakaran sojojin demokradiyya a Siriya ko Sham da ke ƙarƙashin jagorancin Kurdawa sun ce sun ƙaddamar da farmakin kwato Raqqa babban birnin ƙungiyar Daesh ko ISIS a ƙasar Sham. A cikin wani faifayen bidiyo da suka sanya a yanar gizo, wasu shugabanni biyu na wannan kungiya mai yin kawance da Amurka sun ce an ƙaddamar da farmakin kwato birnin na Raqqa kuma matakin farko shine 'yantar da unguwannin da ke arewacinsa. Wata kwamanda sojojin Kurdawa, Roger Fellet, ta ce an kaddamar da wannan farmakin tare da taimakon sojojin kawancen da amurka ke majagoranci a sassan arewacin birnin ta ce mun kudura aniyar kawo ƙarshen hare-haren da 'yan ƙungiyar daesh ke kaiwa kan al'ummar mu ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya faɗa a lokacin wata ziyara a ƙasar uzbekistan cewa a shirye rasha take ta haɗa kai da kurɗawa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da ƙasar Kamaru inda gobara ta laƙuma shaguna da dama a kasuwar garin Kusuri da ke jihar Arewa mai nisa sanadiyar ɗaukewar wutar lantarki ya zuwa lokacin da aka haɗa wannan rahoton ba a tantance adadin hasara da aka yi ba. Ga wakilin Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani. a jihar Arewa mai nisa musamman ma a birnin Kusiri wanda ke dab da iyaka da fadan ƙasar jamhuriyar Chadi birnin Jammaina wata kasuwa mai matsayi na biyu gobara ta lashe sama da shaguna dubu kuma jama'an kasuwan kashi tamanin da biyar cikin 100 sun tafka mummunan asara na hira da mazaunin garin kuma shi ma yana da shago a cikin kasuwar mai suna barista Yahaya Haruna ga ƙarin bayanin da ya mini kan wannan iftila'i na gobara da ya fada musu. wannan gobara ta tashi sanadiyan wani firgo wani firgi ne wanda yake a cikin kasuwa to da rana tun da rana ba wuta daddare kuma da aka kawo wuta tana da karfi tana da for haka daga nan wuta ta tashi daga wannan firgon to akwai yan kasuwa na gonjo sai da kayan gonjo to firgon a tsakiyar su yake daga baya wuta ta tashi dai ta yi karfi wadda take wasa wasa wuta ta fito ba ta laƙume shaguna wato kusan ce ma kasuwar gaba ɗaya ta cinye gaba ɗayanta wanda ita ce kasuwa ta biyu a garin kusuri daga ita babba sai ita karamar kasuwa to amma tana da shaguna kusan dubu ɗaya haka a cikin wannan kasuwar akalla kaji saba'in ko tamanin da biyar a cikin ɗari wato wannan kasuwar wutan nan ta cinye wannan kasuwar har ya kasance cewar safiyar pompi sun zo ba su iya suka kashe wannan wutar ba sai da aka samu advertisement daga birnin Jemena guda uku suka zo suka yi kokari wutan nan Allah ya sa dai ta aka dan ci karfin da haka aka kaje ta muka sa bata tsallaka ainihin ɗaya kasuwar ba. Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru. A gaida Muhammad Awal Garba. Yayin da hukumar EFCC ta Najeriya ke yaƙi da manyan masu cin hanci da rashawa akwai mutane da yawa a fannonin al'ummar daban-daban da ke karɓa da ba da cin hanci wanda yawancin lokuta ba a cika mai da hankali a kansu ba. Hassan Maina Kaina wakilin sashen Hausa ya haɗa mana rahoto. Yayin da gwamnati da hukumar yaƙi da cin hanci a Najeriya suka fi mai da hankalinsu akan manya-manyan batutuwa irin na cin hanci a cikin ƙasar kamar irin su badakalar makamai da makamantansu. ba kowa ke wayo irin ƙananan cin hanci da ke faruwa a hukumomin gwamnati ma'aikatu kasuwanni da sauran sassan gwamnatin ba irin wannan cin hanci a matakai daban-daban na taka rawa gaya wurin ƙara tabarbarar da al'amura a cikin ƙasa comrade abubakar abdulsalam shugaba ne na wata ƙungiyar da ke rajin yaƙi da cin hanci a cikin ƙasa a wannan gwamnati da muke ina ka dawo kan jami'an tsaro yan sanda ne sojoji ne ma'aikata farin hula ne a ofisoshi ne duk inda ka je wannan corruption ta ta leka wannan ofisoshin daban-daban duk wa'annan ma'aikatu corruption kana waje idan abun ba da mamaki ma kwanakin baya a jihar Adamawa na zo jihar Adamawa gidan mai sojoji ne idan aka kasa lokacin da ake wahala wannan mai sojoji ne karanan sojoji za su dauko pick up zo da drum drum su kori mutane a sa musu mai su tafi su je su kai mu masu sai da mai na black market nan da minti da mutanen da suka hana yanzu suka dauki mai a wannan gidan man za ka ga sake dawowa mutum da shi ana ganin su a suna amfani da wannan kaki da wannan dama su zo su su su mai ka bisa hanyar da ba daidai ba. Na tambayi Comrade Nasiru Kabir kowane irin illoli waɗannan ƙananan cin hanci ke yi a ƙasa? nan su ne ma babban illa a ƙasar nan saboda shi cin hanci babu babba babu yaro cin hanci da rashawa wato daga wato karami ake soma sai kaga abun ya girma ya kai manya kaga misali zaka ga in ka tafi asibiti yau Ba ka da lafiya ba za a saurare ka ba a lokacin da ya dace sai eh, shi wannan mai kula da kai ko mai sauraron ka same shi yana tunanin sai ka ba shi wannan cin hancin wani abu kan ya gaggauta wato sauraron ka har ya har ya kai ga yadda za a kula ka da san ta duba wato yan sanda ka ga su a hanya dan ashirin goma biyar din nan iri-iri za ka ga mutum mai laifi ya wuce tabbatar maka masinja ofis to zai kokarin nuna maka inda za ka dan bashi wannan cin hanci to zai kokari ya ma magana da shi wannan mai gidan nasa to kaga idan irin waɗannan abubuwa idan gwamnati ba tashi tsaye ba to ba karamin illa yake wato tattalin arzikin kasar nan ba. Najeriya dai akwai kananan kwamitoci a dukkan ma'aikatan kasar da ake kira ACTU da ke sa ido da kuma yaƙi da cin hanci a matakai na ma'aikatu da hukumomin gwamnati. amma masu nazari na cewar irin wannan kwamitoci ba lalle su yi tasiri ba domin shugabanni da kwamitocinsu na aiki ne karkashin waɗannan shugabannin ma'aikatu da hukumomin gwamnatin hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria madalla a gaida hassan mai na kaina Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan ya kuke gani za a yaƙi masu cin hanci da rashawa da ke kan tituna da sauran wurare ko ko a fannonin al'ummar Najeriya daban-daban. Abin da muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kenan, amma kafin mu kai ga nan ku shaƙata da wannan waƙar.

sha'anin mutum ne yakan firgita ne lamarin mutum ne yakan gingiga ne lamarin mutum ne yakan maguza ne sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun da mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh da mai wuya gane hali in an yi rana ku ce an yi rana ce an yi ruwa, in an yi sanyi ku ce an yi sanyi. Sha'anin mutum ne ikan ga shi can mutum mai wuya gane adam mai wuya gane adam mai wuya gane in kayi keke kayi keke in kayi babur ice kayi babur in kayi moto ice kayi moto in ka gida gida in gida gida mutum bai da gadon ka wallahi Allah amma ina dai da gadon Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar. biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun sami kira na farko daga Zamfara. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Zamfara. Eh, a ba daga Zamfara ba ne daga Kwara. Oh daga Kwara ne to da wa muke magana daga eh, Kwara. To, kuna magana da Bello Garba Dina mai bulawus kala-kala na sifa kwara daga kwara a Najeriya. A gaskiya hanyoyin da ya kamata a ce an bi na ganin cewa an magance irin cin hanci da ake yi mm. musamman ma da rashawa hanyoyin hanyoyinmu. To gaskiya ya kamata a ce a kawo wani kwamiti na su ma'aikatan na da ke amsa cin hanci da rashawa akan hanyoyinmu. Dai idan muka duba duk Najeriya babu yanzu hanyar da ba a cin hanci da rashawa. ka gani kuma ana cewa ana yaƙi da wannan kaga wannan kuma baya kuma baya ne ya kamata a kawo wani kwamiti duk wani ma'aikaci wanda wanda yake cin hanci da rashawa to ya kamata a ce a na shi gaban kotu to malam bello mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je fortiscom assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam alkasim ali mai gogul ne daga garin fortiscom local government To alƙasar me zaka ce game da batun da muke tattaunawa a kai yau? Yauwa, game da batun wannan batun sun haci da rashawa ba? Mm. Wallahi wannan muni na gani a ido na a anguwanmu. Mm. Wallahi sojoji lokacin wahalar man nan wallahi su suke zuwa da durumrukan su tare gidan man su sa a zuba musu man. Su soma a hayin gada nan a fatisun wallahi su je su rinka sayarwa ne. mai bula market wallahi wata mace ce ma take sayar musu. Ka ce sojoji da kansu? Wallahi sojoji. Kuma akwai dan da ma akwai dan civil defense ya yi magana wallahi suka ta dukan sa wallahi sai da aka zaka aka dauke shi a wajen. To Alkasim kenan daga Fatuskum wanda ya bayyana mana ra'ayin shi yanzu kuma bari mu je Zamfara. Salamu alaikum wa alayi. Wa alaikum salamu da wa muke magana? Suna magana da lawali injiniya da Malam Lawali ya kake gani ya kamata a yaƙi cin hanci a fannonin al'umma daban-daban ba ma a gwamnati kaɗai ba. To ne abin da nake gani ya kamata ba su sha wuri da Allah. Mm. Saboda matsalolin nasu yawa sun hana mu da Malam Lawal layan ka dai kama yana da 'yar tangarɗa mun so mu ji ƙarin bayani amma ya tsinke kuma ma ba mu jinka sosai yanzu kuma bari mu je Sokoto. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Abubakar Salihu Tambal. Tumala Abubakar mice ce gudunmuwarka game da abin da muke tattaunawa a kai. Ni gudunmuwa ta dai abin da muka fata amuwa watan muwa ta alheri. Hmm. <coughs> Allah ke yanayi shi dai Allah ka kawo shi. Ko an sa kwamiti karshe za a zo a expo wa'annan kwamitin suna za su kama biya suna cin hanci da kansu da kansu. su 'yan kwamitin kana gani in ma an kafa su kamar abin ba zai tasiri ba kash malam abubakar ka daga sokoto ya goce mun so mu ƙara jin bayani game da gudunmuwaka masu sauraro har yanzu muna da sauran lokaci kuna iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayoyinku mun sami kira daga jos malami daga jihar plateau ko kana jin mu da wa muke magana to ga dukkan alamu layin malami daga plateau ya goce masu sauraro abinda muke tattaunawa yau a kai shine ya kuke gani ya kamata ko kuma ta yaya za a yaƙi masu cin hanci da rashawa wa'anda suna na a ko'ina a fannonin al'umma daban-daban gwamnati tana iya ƙoƙarinta akwai hukumar efcc suna yaƙa manyan jami'an gwamnati amma a cikin al'umma kuma fa kamar yadda kuka ji wasu sun bayyana ra'ayoyinsu akan tituna ma akan samu wasu jami'an gwamnati suna karɓar cin hanci da rashawa to ina mafita mun samu wani kira daga maiduguri tumala eh, abubakar daga maiduguri tumala gudunmuwarka wallahi ni gudunmuwa ta damuwa ta halin da muke ciki a nan jihar borno wallahi maganan yaƙi da boko haram gaskiya sojoji suna iya ƙoƙarin su Mm. amma wallahi akwai wuraren da har yanzu muna nan cikin matsala mun sani boko haram ga suna a fili ana ganin su ba musu komai ba don haka shugaban kasa don Allah ya tausaya mana ya taimaka mana game da wannan abu mu samu inda za mu fita mu je wajaje amma duk inda ake cewa za a kai mu wallahi ba inda za a je a kai mu boko haram ne a wajaje to kun sanar da hukuma kuna sanar da hukuma cewa ga wa'annan 'ya'yan kungiyar ga inda suke wallahi hukumar ta kanta ta sani ba abinda hukuma bata sani ba ta san komai a ciki kawai mu dai muna daukan wannan abu yaudarar mu ake yi kuma Allah ya muna mafita to mallam abubakar kenan daga maiduguri yanzu kuma bari mu je sokoto salamu alaikum da wa muke magana daga sokoto ina magana da mg direba ne daga sokoto to mg me zaka ce game da abin da muke tattaunawa akai yau tsakani da Allah mu direbobi da ke jan hanyoyi mm. wallahi muna samun kalubale game da jami'an tsaro musamman sojoji da 'yan sanda saboda haka mu talakawa ne ba inda za mu kai kan mu saboda haka da Allah muna kira da shugaban kasa Muhammadu Buhari mu zaɓe shi ne don mu samu sauƙin rayuwa to amma mu kuma ana tallaza mana don Allah su ji tsoron Allah su bari san duk abin da suke yau da gobe za su koma gaban ubangiji kuma za a tambaye su yara ka na gode to mu ma mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je a kure hello hello da wa muke magana daga akure kuna ta umar hafsiri mullaja da kana akure fadar gwamnatin jihar ondo To me zaka ce game da abin da muke tattaunawa a kai ya kake gani za a yaƙi cin hanci da rashawa a fannoni daban-daban? to aini wannan cin hanci da rashawan ma ne kawai ban gane mar ba saboda ni ra'ayina ne kawai ni a kyale cin hanci da rashawan nan kawai a taimaki 'yan najeriya alkawarin da suka ɗauka su yi wa 'yan najeriya amma maganar cin hanci da rashawan nan ni kawai ni a kyale ta daban kawai a 'yan najeriya aiki mun shi muka bukata duk wani jami'in gwamnati in dai za a yi aiki wallahi talakawa najeriya ba su damu da cin kuɗin da suke ba amma mu mu gani a ƙasa kawai mu shine mu. mu 'yan Najeriya suna cikin mawuyacin hali. To amma wai an tsaya he kama kame ba za a yi wa mutane aiki ba. Saboda haka ni ina kiran shugaban kasa ya tausaya wa talaka Najeriya cikin halin da suke ba kama kama za a yi ba ko ya ɗauki alkawuran da talaka zai samu sauki a rayuwarsa. Wannan shine ra'ayina daga Marhab Sorin Laja da Kara Akure ta gabatin Jihar Ondo. To ra'ayin shi kenan yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Suna magana da Malam Isa makanikin mashin mazaunin Abuja gwagwalada. To Malam Isa mecece gudunmuwarka kan wannan batun namu na yau? wallahi gudunmawa na abin da zan ba da shi gaba daya magana cin hanci da rashawa gaskiya ya yi karfi amma aikin da baba yake yi aiki ya yi daidai. Mm. To ya kake gani al'umma za ta taimaka wajen yakin nan ne? Ya kake gani al'umma da kanta za ta taimaka wajen yakin? Eh, mu karan kan mu talaka mu karan kan muna da ainihin namu ainihin contribution wato hada hannu gaba daya mu mu taimaka mu taimaka baba wurin wannan aikin mm. don shi kare ba zai iya wannan aikin din ba mm. to ta ya kake gani za a taimaka mun ga inda ba daidai ba sai mu faɗa kamar yadda eh, wannan kafofin da kuke ba mu dama din mun ji daɗin shi muna jin daɗin shi kwarar gaskiya muna baran ainihin ainihin ra'ayin mu muna jin daɗi kuma Allah ya taimaki wannan gwamnatin din To madalla Malam Isa kenan daga Abuja yanzu kuma bari mu je bayansa. Hello, sunana Abdullahi Yahaya Garba daga bayansa. To Malam Abdullahi mece ce gudunmuwaka? Gudunmuwa ta shi ne akan wannan cin hanci da rasuwa da ake magana gaskiya ni a gani na ma'aikata ba su da laifi saboda cin biyan su haƙoƙinsu da ba a yi kan lokaci. mutum na tare da bindiga kowane lokaci wayanda suke magana ba ba sa iya a ce kana da bindiga kowane lokaci ba iyalanka suna kwana da yunwa kawai a ba su wani abu ne su suna gani amma za ka ga ma'aikaci fa zai kuka ya roƙe ka wai ce wallahi gidan shi bai da abu kai za ka ga kana gaga hanyar da za amma malam abdullahi kana gani NNPC malam abdullahi ka samu abinci ai dole kai kana gani wannan ya ci a ce mutum ya je ya karbi cin hanci da rashawa dan yana da bindiga a hannu ko yana da wani makami eh to shi ba sata ya je ba cin hanci ya je a gani nawa to malam abdullahi kenan yanzu kuma bari mu je jihar Neja Hello? Hello, da wa muke magana? Hello, kuna magana da Muhammadu Dan Dangi, sabuwar rijiya Niger State. To me za ka ce game da abin da muke tattaunawa a kai yau? Abin da nake magana a kai mu gonan gana mu na neja gaskiya hanya tsakanin kwanta gora abin da ya je makera gaskiya jama'a suna wahala akan hanyar nan. Ni mm. nake so a isan ma gonan nan da sakona don Allah ya taimaka hanyar na ya kokari a gyara ta. to malam muhammadu kenan daga jihar neja kuma da kiran shi muka kawo ƙarshen karɓar wayoyinmu sai kuma goban allah ya kai mu to yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a tattauna wanda suka yi a kwana-kwanan nan a wajen wani taro ƙarƙashin jagorancin ƙasashen amurka rasha da faransa da suke wakiltar rukunin minsk group na ƙasashen turai na osce shagabannin ƙasashen armenia da azerbaijan su amince da wani yunkurin neman sulhunta rikicin yankin nagorno karabakh bayan barkewar sabon rikici a farko-farkon watan afrilu na wannan shekara a wata sanarwar haɗin gwiwa da jagororin tattaunawar suka sanya ma hannu a kai sanarwar ta jaddada cewar ba za a yi amfani da ƙarfin soja ba wurin kawo zaman lafiya kuma sun nace cewa dole ne a mutunta yarjejeniyoyin tsagaita wuta na shekarun 1994 da kuma 1995 sanarwar ta ce shugabannin biyu sun bayyana aniyarsu na kawo ƙarshen yaƙi da kuma kawo zaman lafiya da gaggauta kawo ƙarshen bincike osce da kuma faɗaɗa masu sa ido na ƙasashen da ake da su a halin yanzu. shugabannin sun kuma amince kan shiga wata tattaunawa ta gaba da zama sake komawa kan teburi don kawo daidaito shi dai yankin nagorno karabakh wani karamin yanki ne da ke tsakanin iyakar azerbaijan wacce ƙasashen duniya suka amince da ita amma kuma wanda wasu 'yan awari na armaniya suka kwace tun shekarun 1994 amurka tana ba da goyon baya mai karfi da matsayin rukunin ƙasashen turai na osce da jagororin haɗin gwiwan kan ƙoƙarin shiga tsakani bisa gaskiya da adalci wurin kawo ƙarshen takaddamar da rikice na Nagorno-Karabakh bisa la'akari da ka'idojin ƙasa da ƙasa da yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma tsohuwar dokar ƙasa da ƙasa ta Helsinki suka tanada, musamman ka'idojin rashin amfani da ƙarfin soja da mutunta kan iyakokin juna da kuma jaddada martabar 'yancin ƙasashen da abin da ya shafa. Sharhin murya Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka To madalla yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Yau Talata an ɗau jinin 'yan uwan mutanen da suka mutu a jirgin saman fasinjan Masar mai lambar tafiya MS-894 domin taimakawa wajen gano waki ko gaɓoɓin jikin mutanen da aka tsinto cikin tekun Bahar Rum. har yanzu masu bincike suna kokarin gano musabbabin bacewar wannan jirgin kirar airbus a320 wanda ya taso daga paris ka hanyar zuwa alkahira ran alhamis inda dukkan mutane 66 da ke cikinsa suka mutu duk da cewa ba a tantance abin da ya haddasa fado jirgin ba shugaban sashen binciken kimiyya a masar ya yi watsi da hasashen da wasu ke cewar bom ne ya tace cikin jirgin ganin yadda guntattakin gabobin mutane kawai aka gano. Wakilin Amurka a yankin manyan tafkunan Afirka Thomas Perello ya bayyana sabon zagayen tattaunawar warware rikicin siyasar Burundi da cewa matakin kwarai ne. Perello ya yi magana da sashen tsakiyar Afirka na Amurka daga birnin Arusha a ƙasar Tanzania yau Talata. a lokacin da aka kammala tattaunawar ta kwanaki hudu tsohon shugaban tanzania benjamin mkapa shine ya shirya tattaunawar da nufin kawo ƙarshen zanga-zanga da kuma tashin hankalin da suka barke lokacin da shugaba Pierre Nkurunziza da yanke yin wato shawarar ta zarce domin neman wa'adi na uku kan mulki a shekarar ta shige. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma guban Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin ibrahim alfa ahmed da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mr misha ne maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya